Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da Harol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 18 ga watan Mayun shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai saurar ce tare da Safina ta da Sodangi. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce kasadar da al'ummar kasar Congo ke fuskanta kan bullar cutar Ebola ta tsananta. shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da ƙasar isra'ila masu gabatar da ƙara a ƙasar indonesia sun buƙaci a yanke hukuncin gisa ga wani malamin addinin islama Toka na labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji ko me yasa wasu jihohi ba sa biyan ma'aikata ko 'yan fansho haƙoƙinsu so ba wai ba kuɗi bane amma lallai ba sa ganin kiman ma'aikaci kuma da amfanin da ma'aikaci yake shi yasa ba a biya din domin idan babu za mu sani ai haka kuma za ku ji dalilin da yasa aka rufe wata mahakar ma'adanai a jamhuriyar Nijar. Mamayar da wasu 'yan kasar waje suka yi wa mahakar yasa gwamnati ɗaukan matakin rufe ta. Za kuma ku ji cewa hukumar zaɓe a jihar Bauchi ta shirya tsaf domin gudanar da zaben da za a maye gurbin sanata Ali Wakili. Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniya Amurka. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A wani bayani da ta bayar a yau Juma'a, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce nazarinta a kan kasadar da al'ummar kasar ke fuskanta daga cutar ebola da ta a jamhuriyar demokradiyyar congo ya wajabta mata ɗaukaka mizanin munin al'amarin daga mai tsanani ta cira shi zuwa mai tsanani matuka. an ɗauki matakin sabonta ƙididdigar ne bayan da aka samu tabbacin sake bullowar cutar a asibitoci uku a bandaga wani gari mai kimanin mutane fiye da miliyan ɗaya a larre equator da ke arewa maso yammacin ƙasar Hukumar ta ce tana shirin aika masana talatin don su duba garin. Dama hukumomin sun riga sun aika da alluran rigakafi dubu hudu ga babban birnin kasar Kinshasa. An tabbatar da kamuwar eh, mutum arba'in da da suka hada da waɗanda ake zaton sun kamu da cutar tunda aka samu bulluwar cutar satin da ya wuce wanda ya hada da mutane ashirin da uku da suka mutu. mafi munin bulluwar cutar ebola dai ya afku ne a shekarar 2014 inda mutane fiye da 11,000 suka rasa rayukansu a kasashen gini liberia da saliyo dukkan sa afirka ta yamma shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da ƙasar isra'ila akan yadda take kokarin yadda take kare haƙoƙin falasɗinawa A wani zama na musamman da Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a ranar Juma'a domin tattauna ƙara lalacewar halin da ake ciki a yankunan da Falasɗinawan suke. Zaid Ra'ad abul Hussein ya ce daga rayuwarsu har mutuwarsu mutane miliyan ɗaya da dubu casa'in a Gaza suna zaune ne a cikin mawuyacin hali a wasu unguwanni masu fama da masifar gubar talauci. zaman na musamman zai iya janyo a kafa wata hukumar bincike akan tashin hankalin da ke faruwa akan iyakar gaza a wannan satin wanda mutane 60 suka mutu sannan 2,700 suka raunata a cikin waɗanda suka mutu akwai mata da ƙananan yara waɗanda suka hada da yarinya 'yar wata takwas jakadan isra'ila a cikin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya ce binciken tashin hankalin gazan ba zai canza abubuwan da ke faruwa ba ko kaɗan tashin hankalin dai ya samo asali ne a sanadin ofishin jakadancin amurka da aka yi a birnin kudus labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka a washington dc Masu gabatar da ƙara a ƙasar Indonesia a ranar Juma'a sun buƙaci a yanke hukuncin kisa ga wani malamin addinin Islama mai tsatsauran ra'ayi wanda ake zargi da shirya wasu hare-hare daga gidan kurkuku. Aman Abdulrahman shugaban masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama na ƙungiyar Jama'a ansharot Daula wato Jad yana a ɗaure ne a zargin shirya da haɗa gangamin haddasa ta'addanci don haddasa tashin tashina a cikin jama'a mai gabatar da kara anita wayani ta gaya ma wasu alkalai guda biyar a jakarta cewa ayyukan abdulrahman sun yi sanadiyar mace-mace da jikata kuma a kundin tsarin shari'a yaƙi da ta'addanci na ƙasar indonesia wanda ake zargi da irin waɗannan laifuffukan idan an kama shi da laifi zai fuskanci kisa ne 'Yan sanda da masu gabatar da karar sun zargi Abdulrahman da wani yunkuri na kai harin kunar bakin wake irin na Faransa da kuma wanda aka kai a watan Janairu na shekarar 2016 a cikin birnin Jakarta, inda mutane takwas suka rasa rayukansu tare da masu kai harin hudu. Lauyoyin Abdulrahman dai sun ce ba wata shaida da ke nuna ya aikata laifuffukan da ake zarginsa da aikatawa. babbar ranar da ake jira ta kusan isowa ga yariman birtaniya harry da amaryarsa meghan markle inda ake sa ran za su yi aure gobe asabar a fadar sarauniya ta windsor da ke wajen garin london a yau juma'a fadar kensington ta bayyana cewa yarima charles mahaifin ango yarima harry ne zai kaita wajen da za a daura auren ita dai megan wacce tsohuwar 'yan wasan sinima ce kuma 'yan ƙasar amurka ta tabbatar a cikin satin nan cewa mahaifinta ba zai halarci auren ba saboda lalurar rashin lafiya bayan hasashen zai halarta ko ba zai halarta ba kafafen yada labarai sun bayyana cewa thomas mckel mahaifin amaryar wanda yake zaune a mexico an mishi aiki a zuciya a ranar laraba ana tsammanin dubatan mutane a wajen ɗaurin auren yayin da masu murna za su zo su kuma samu ganin amarya da ango dubatan 'yan sanda sun ɗauki matakan samar da gagarumin tsaro da kuɗin al'umma wanda wasu suke suka kuma suka tsani masarautar ana kyautata zaton cewa wani sabon yunkurin tilasta wa 'yan majalisa su kada kuri'a a nan akan sake fasalin dokar shige da fice zai magance matsalar yadda za a yi da dubban yara ƙanana da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana ba tare da takarda ba a cewar wakilin majalisar dattawa guda biyu kuma duka 'yan manyan jam'iyyun siyasar amurka biyu waɗanda kuma suka yi magana da murya amurka a jiya alhamis na ji daɗin ganin majalisar wakilai ta soma motsi akan wannan lamarin in ji sanata tom stilis ɗan jam'iyyar republican mai wakiltar jihar north carolina ina fatan wani abu zai faru daga ɓangaren majalisar wakilai wanda zai kawo sauyi ga dokar shige da fice a cewar tim ken ɗan jam'iyyar democrat mai wakiltar jihar virginia tilis mm, da ken na daga cikin rukunin 'yan majalisar dattawa da ke neman a baiwa yaran da aka shigo da su tun suna ƙanana 'yancin zama 'yan ƙasa. A shekarar da ta gabata ne shugaba Donald Trump ya kawo ƙarshen kariyar da shugaban Amurka na da Barack Obama ya baiwa yaran da ake kiransu Dreamers wanda ke kare yaran daga a kasashen su ƙasashensu na asali. Amma wasu kotunan tarayya sun tabbatar da cewa yaran sun more wa tanade-tanaden da ke cikin dokar daka da ke hana jinkirta ɗaukar irin waɗannan matakan a kansu. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. an sake tayar da batun biyan kudaden da ake yi wa wasu tsaffin gwamnoni da ke a majalisar dattawa ko kuma rike da mukamman ministoci kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na nasiru adami alhikaya ba wani sabon abu bane batun yadda tsoffin gwamnoni da ke majalisar dattawa ko mukamin minista ke ci gaba da karbar fanshon aikin gwamna da alawus na lafiya da walwala daga jihohinsu Shugabar wata kungiya mai da'awar samar da shugabanci na gari Mrs. Victoria Ose Udo ta sake tado batun a wani taro a Kaduna da nuna akalla 21 daga tsoffin gwamnonin da mataimakansu na amfana da wannan garaɓasa ta aiki alhali sauran 'yan fansho na zaune hannu baka hannu kwarya. Ba mamaki wannan dalili ya sanya shugaban kungiyar kwadago na NLC Comrade Ayuba Wabba ya hori ma'aikata da yin yarjejeniya da 'yan siyasa don su kara musu albashi kada dukkan gajiyar ta kare ga 'yan siyasar. So ba wai ba kuɗi bane amma lallai ba sa ganin kiman ma'aikaci kuma da amfanin da ma'aikaci yake shi yasa ba a biya din. Domin idan babu za mu sani ai. Amma lallai halin da ake ciki kenan yanzu a magana nake ga maka kusa da jihohi kusan goma sha biyar har yanzu ba sa biyan albashi yadda ya kamata. duk da cewa tallafi na musamman na uh, kudaden da aka mayar musu na uh, paris club reform sun karbo wayannan kudaden kuma sun yi alkawari da bakin su akan cewa za su yi amfani da wannan kudin su biya kudin gratuity akwai jihohin da mutum ya bar aiki shekara goma bai karbo gratuti ba balle pension balle kuma a ci albashin shi da zai karba kan kari saboda haka wayannan su ne matsaloli da suke kasa wanda muke kira ga ma'aikatanmu gaba ɗaya. ba wai kullum za mu dinga kuka bane akan ba biya mu ba mu muna da karfi karfin mu shine katin zaben ka ka je ka karba duk inda aka ci mutuncin ka kai ma in ka fito kana da yanci ka zaɓi wanda kake ganin zai biya albashin ka kuma sai mun yi rajajjeniya da su kai wanda fa ka biya mu albashi ba saboda kana son ka dawo me kake so mu yi maka za ka biya mu? A wannan mako ma tsohon shugaban Najeriya na soja janar Yakubu Gawan ya buƙaci ƙarawa ma'aikata albashi don haka ya taimaka wajen hana cin hanci da kuma daidaito tsakanin 'yan siyasa da ma'aikatan. Wane ne zai ce albashinsa ya ishe shi musamman eh, <laughs> laborori wane ne duk to mutum sai wannan eh, ya godiya ga Allah abin da yake da shi ya amfana da shi kada ya ce yana da wani kuma zari wannan ba daidai ba ne. zai wuya soke wannan gajiya ta tsaffin gwamnoni da mataimakansu don majalisun dokokin jihohin ke amincewa da biyan wannan kuɗi da aka sai dai a yi korafi a kai amma ba wai saɓawa doka ba ne. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. A gaida Nasiru El Hikaya. A jamhuriyar Nijar kuma 'yan ƙasa ne suka nuna rashin jin daɗin su kan yadda gwamnati ta rufe wata mahaƙar zinare da ke lardin Jado a yankin Agadas. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Koma bayan tattalin arzikin da aka gano cewa matakin rufe mahakar jado ya haddasa wa mutanen da a can baya ke dogaro da wannan mahaka don biyan bukatunsu na yau da kullum ya sa majalisar dokokin ƙasa kiran ministan ma'adanai baraji hassan domin ya bayyana wa 'yan nishar dalilin ɗaukan wannan mataki. C'est la présence massive des étrangers sur le site. Nous avons dénombré en son temps des Tchadiens, des Soudanais, des Libyens, des Burkinabés, des Maliens, etc. etc. Yana mai cewa mamayar da wasu 'yan kasar waje suka yi wa mahakar ya sa gwamnati ɗaukan matakin rufe ta har zuwa lokacin da ƙura za ta lafa. Matakin da a ɗaya ɓangare ke da manufar daƙile barazanar da mahakar ta jado ke yi wa sha'anin tsaro in ji shi. Ces mêmes étrangers qui sont sur le site sont lourdement armés. Il y a une multitude tak sai dai wani ɗan rajin kare hakkin jama'a abdu alhaji idi ya nuna rashin gamsuwa da hujjojin na gwamnatin ta nijar ai ɗan ƙasa waje bai zauwa ƙasan mu haka kawai an san ya zo su wannan ƙasashen waje wanda ake tsammanin suna da kayan aiki wanda suka yi mutanenmu ana iya hana su amma bai kamata ba ne a wanga lokacin na nika yi a hana 'yan ƙasa zuwa su sami yadda za a yi su ɗanci su ci da iyalan su ci da kansu ana iya ɗaukan matakai na tsaro wanda za a bari 'yan ƙasa su samu abin da za su yi amfani da shi. Shi ma shugaban kungiyar kada da dambashi son Allah na da ra'ayi makamancin wannan. Da harkar tsaro da kuma a kare dan ƙasa inda shi ka samun arziki cikin kasar shi. Gwamnati ta kasa sai ta kai inda za ta liƙe wannan saboda wai wasu 'yan ƙasashen waje sun zaka da kayan aiki da sun kashe 'yan kasanmu to ita gwamnati wani aiki take kare mutuncin 'yan Nijar da kare abin da ya wajaba da 'yan Nijar su shi daɗi yana wuyan gwamnati. A kwanakin baya, Majalisar Dokokin Ƙasa ta yautar da kuskurima wa dokokin da suka shafi ayyukan haƙar ma'adanai da nufin ba gwamnati damar saka tsari a wannan fanni. Dalili kenan da aka aike da wata tawagar ƙwararru a yankin Agades inda ta shafe watanni uku tana bincike a kan wuraren da ake haƙar zinare a ci gaba da neman hanyoyin sake buɗe su abinda masu fafutuka ke ganin ba za a rasa wata manufar ɓoye a tare da shi ba. E dama yanzu an ba wani kamfani na kasashen waje an ƙara ma mai ƙarfi ƙarfi ne kuma babu wani ɗan ƙasa mai ƙaramin ƙarfi da zai ta yi Babu ke na wannan kamfanin ita ce za a yi. kuma ni irin wannan concession din ban gama ma amfanin su ya ma kamata a ce shi gwamnatin ya zo dukan kamfanin da aka sassai daman nan a zo a haɗi mana miye aka samu muhimmanci arziki na da Allah ya ba 'yan ƙasar Nijar a cikin ƙasa ai musu hanyar da za su shiga su ma su gino su hitar cikin talauci amma a ce a kame a liƙe wuri a koro 'yan Nijar saboda 'yan ƙasashen waje sun yawa a ciki wannan ba hujja ba ce. wata dai ta akwai dala ƙarƙashin kadago komi nisan ƙarya gaskiya za ta tabbata bisa gare ta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. da Sulai Mummuni Barma sai kuma jihar Bauchin Najeriya inda mutane 22 ke zawarcin kujerar sanata Ali Wakili mai rasuwa. Abdulwahab Muhammad Gareka. ta bakin kakakin hukumar inec a jihar bauchi muhammad yahaya salihu ya ce akwai kayayyakin gudanar da zaɓe ana jiran umarnin gudanar da zaɓen ne daga majalisar dattawa eh muna jira a sanar da mu cewa yes an samu gurbi kamar yadda doka ya tanada majalisa ne za ka wa headquarters din wa commission ita hukumar zaɓe wato chairman da commissioners din shi a Abuja. Eh, bincike na nuni da cewa 'yan siyasa sama da 20 ne suke son a zaɓe su domin yin takarar kujerar sanatan Bauchi ta Kudu ciki har da mata guda uku. Sai dai masanin siyasar Najeriya tsohon sanata wanda a yanzu shine ya mataimakin shugaban jami'ar PDP na ƙasashe da arewacin Najeriya Alhaji Babayo Garba Gamawa ya shawarci masu kada kuri'a tun daga matakin fidda gwani zuwa zaɓe na gama gari da su tabbatar sun tace kafin zaɓen kowaye domin muhimmancin kujerar sanata. To ka san wannan zaɓen mutane ya kamata su gane. Matsayin sanata wani matsayi ne mai martaba mai daraja a ƙasa. Saboda haka ya kamata mutane masu yin zaɓen daga na su san cewar in za su aika mutum fa su aika mutum ƙwararre wanda ya san me zuwa majalisar kanta. ba kawai a he he he ana ta kaza ana ta kaza cewa siwan siwan siwan ya kamata mutane su nutsu kar kuma ku tura wanda yana Abuja bai isa ya kare ra'ayin ku sai ya buga mai gidansa ya ce to ina so fa akwai kaza kan ne magana ko ranka zai ɓaci. Malam Isa Guda tsohon gwamnan jihar Bauchi wanda ya fafata a zaben 2015 a karkashin jami'ar PDP yanzu ma ya ce da shi za a yi zai nemi jam'iyyarsa ta Green Party of Nigeria GPN ta tsaye da shi ya yi takara. Lallai fitowa da na yanzu na ɗaya don ba wani wanda yake yau ina kallon sakaman ƙani ne wanda ba zan yi takara da shi ba na biyu kuma ganin cewa al'umma gaba ɗaya su ne suka fito suna kiraye-kiraye malam don allah ka fito don allah ka fito ka za ka yi sinita don ka taimaka mana wannan jam'iyyar kan ta green party sabuwa ce yaya kake ganin karɓuwarta abdulwahab wannan ai mai sauki ne wajen ubangiji ta tabbatar maka kan cewa wannan ba damuwa ne wajen mu ba ina fati malam isa za su nema don malam isa suke so ba fati ba shi ma dai tsohon hadimin tsohon gwamna isa guda honorable garba dahiru salanken bauchi ya ce za su fafata da tsohon mai gidan nasa tudama yana cikin wannan takara kamar shekara ɗaya da wani abu da suka wuce kuma wannan takara na cike gurbi ina ciki kuma na fatan allah ya wuce mana gaba sai gashi kuma za ku fafata da tsohon gwamnan jihar bauchi wanda yake shi wato malam isa guda kusan za mu ce mai gidanka ne kana da fargaba bana da wani fargaba a cikin wannan ai harka ne na siyasa to amma wannan harka ne na siyasa in ka duba dan tarihi baya kaɗan kusan da uba ma an yi takara a jihar bauchi nan masu fashin bakin siyasa kan ce siyasa rigan yanci abdulwahab muhammad muryar amurka daga bauchi a najeriya to madalla a gaida abdulwahab muhammad kuna sauraron murya amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 11 na safe da minti 19 yanzu ga shiri na gaba masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka yayin da aka fara wannan wata na azumin watan ramadana musulmi a amurka da suka fito daga sassan duniya daban-daban sukan haɗu a cibiyoyin gudanar da harkokin addinin islama inda sukan yi ibadu su kuma sada zumunci yayin buɗe baki yau kan yadda musulmi a amurka ke azumi shirin duniya amurka zai mai da hankali a kai sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani sunana mahmud lalo musulmi a amurka kan gudanar da azumin watan ramadana ne kamar yadda sauran takwarorinsu na sassan duniya suke yi sukan sayi kayayyakin abinci musamman kamar nama a kantinan da ake sayar da kayayyakin da shari'a musulunci ta amince da su su dafa abinci domin yin sahur da kuma buɗe baki inda sukan gayyaci 'yan uwa da abokanai a ci abinci a yi sallah tare da kuma taimakawa marasa ƙarfi shakir el sayyid shine limamin cibiyar musulunci ta darul hijira da ke jihar virginia wanda baki daga akalla kasashe kamar 42 ke ziyarta ramadan becomes a very uh, helpful opportunity Watan Ramadana na kasancewa wani muhimmin lokaci na taimako da haɗa mutane wuri guda daga al'adu da yaruka daban-daban. Da yake kusan kowa na jin turanci, dashen Ingilishi muke magana, mukan kuma gudanar da wasu ayyuka da zai haɗa da kowa da kowa musamman ma a irin wannan lokaci na Ramadana. And uh, we do all the activities to accommodate everybody, especially in Ramadan. Imam Shakir ya kara da cewa cibiyar tana raba abinci kyauta ga musulmi domin su yi buɗe baki sannan ana yin sallar tarawihi. Musulmi a Amurka sukan yi azumin watan Ramadana ne zagaye da abokan aiki waɗanda ba sa azumin. Amma ga Ibrahim Radi wanda ba Amurke ne ɗan asalin ƙasar Masar hakan baya haifar da wata matsala. I have to fast because Ya zama dole na yi addini na, saboda haka wannan ba wata damuwa ba ce, kuma babu matsala kan ko me wani yake yi. Sai dai a nata ɓangaren, matar Sanadiya ta ce takan yi kewar yadda suke taruwa a yi buɗe baki da 'yan uwanta a ƙasarta ta Morocco. Ta ce akwai bambanci sosai, a nan babu wasu 'yan uwa na jika a maimakon ka ganka cikin mutane kamar goma sai ka ga ba ku wuce ku biyu ba ranakun aiki sukan kasance masu tsayi ga musulmin amurka a lokacin azumin watan ramadana amina tambush 'yar asalin ƙasar senegal ce da ke zaune a nan amurka kowa yakan dafa abinci ya kawo sai mu ci tare mu yi sallah tare mu tattauna kan addininmu mu kuma koya wa juna wasu darussa sannan a wurin aiki mukan je mu sallah tare and at work sometime we go to pray together like uh, around lunch time ga kungiyoyin addinin islama da ke nan amurkan watan azumi kan zama wata dama da suke faɗakar da al'umma amurka kan yadda addinin islama yake sukan gayyaci wasu mabiya addinai daban zuwa masallatai da wuraren taron jama'a a yi liyafa tare akan kuma saka tallace-tallace a talabijin domin tunatarwa sauran amurkawa cewa musulmi ma dangi ne ga amurkawan a cewar imam shakir cibiyarsu kan gayyaci kiristoci da yahudan amurka zuwa buɗe baki a kowace ranar laraba wanda akan ke ba da damar tattaunawa irin wannan taro yakan taimaka wajen fahimtar da juna a tsakanin mabiya addinai daban-daban a lokacin watan ramadana in ji keith ellison musulmin da ya fara zama mamba a majalisar dokokin amurka It's a critically important dialogue for us to have. tattaunawa ce mai muhimmanci a gare mu mutane masu launin fata daban-daban da al'adu da addinai daban-daban na taruwa a wuri guda su tattauna kan bambance-bambancen da ke tsakaninsu domin a fahimci inda aka yi tarayya. Tun dai daga shekarun 1990 dukkanin shugabannin amurka kan mika sakon taya na fara azumi ga daukacin musulmin duniya da yawan su ya haura biliyan 1.5 a cewar imam shakir wannan sakon taya murna yakan taimaka matuka wajen faɗakar da amurkawa muhimmancin watan azumin ga musulmi masu aro da haka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin muhammad alshinawi wanda ya haɗa ainihin rahoton da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu mahmud lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aiko mana Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Yusuf yan Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Najeriya, inda ya ce Assalamu alaikum muryar Amurka, ku bani dama in yi tur da Allah wadai da kisan gillar da sojojin Isra'ila suka yi wa Falistinawa har sama da mutane 60. Hakika wannan kisan gillar abin takaici ne. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Isuhun Dila Paki, inda ya ce taron da majalisar tsaron dattawa da ministoci da tsofaffin gwamnoni da shugaban ƙasar Najeriya ke yi akan batun tattalin arzikin ƙasa to sai mu ce Allah ya sa a cimma nasara amin sakonmu na gaba ya fito ne daga garba sabiola lagashuwa inda ya ce fatan alheri gare ku boa hausa ya zama dole jami'an tsaron najeriya su tashi tsaye haikan domin tunkarar matsalar tsaro sai kuma sakonmu na gaba inda ya ce a gaskiya ya kamata mahukuntan najeriya su yi wani abu akan yakin birnin gwari na jihar kaduna ganin yadda 'yan bindiga ke cin karansu ba babbaka a wannan yankin su kashe na kashewa kuma su sace na sacewa ba dare ba rana. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Sale Muhammad Sale da Mariola inda ya ce, To al'ummar jihar Katsina muna taya ku bakin cikin abin da ya faru da ku na ambaliyar ruwan sama wanda ya jawo rushewar gidaje sama da ɗari biyar da kuma danna mutane da dama a cikin gidajensu. Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Amin. mu na gaba kuma ya fito ne daga Buhari Yahaya Inguru da Adamu Habu Umar inda suka ce muna jajanta wa 'yan uwa da iyalan waɗanda ambaliyar ruwan sama ta shafa a jihar Katsina. Muna fatan Allah ya mayar masu da alkhairi waɗanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu da rahama. Sakonmu na gaba shi ma ya fito ne daga Shehu Adamu Rijo inda ya ce Allah ya sa kasafin kuɗin wannan shekarar ta dubu biyu da goma sha takwas da 'yan majalisun dokokin Najeriya suka amince da shi ya yi amfani da ɗaukacin al'ummar ƙasarmu baki ɗaya. Amin. amin lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. A wani bayani da ta bayar a yau Juma'a, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce nazarinta a kan kasadar da al'ummar kasar ke fuskanta daga cutar Ebola da ta bulla a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Ya wajabta mata ɗaukaka mizanin munin al'amarin daga mai tsanani ta cira shi zuwa mai tsanani matuka An ɗauki matakin sabunta ƙididdigar ne bayan da aka samu tabbacin sake ɓullowar cutar a asibitoci uku a Bandaga, wani gari mai kimanin mutane fiye da miliyan ɗaya a lardin Equator, da ke arewa maso yammacin ƙasar shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da ƙasar isra'ila akan yadda take take haƙoƙin falistinawa a wani zama na musamman da majalisar ƙara haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi a ranar juma'a domin tattauna ƙara lalacewar halin da ake ciki a yankunan da falistinawan suke zaid ra'ad al-hussein ya ce daga rayuwarsa har mutuwarsu mutane miliyan ɗaya da dubu casa'in a gaza suna zaune ne a cikin mawuyacin hali a wasu unguwanni masu fama da masifar gubar talauci masu gabatar da ƙara a ƙasar indonesia a ranar juma'a sun buƙaci a yanke hukuncin kisa ga wani malamin addinin islama mai tsatsauran ra'ayi wanda ake zargi da shirya wasu hare-hare daga gidan kurkuku Aman Abdulrahman shugaban masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama na kungiyar jama'a Anshirar Daula wato JAD yana ɗaure ne a zargin shirya da haɗa gangamin haddasa ta'addanci don haddasa tashin tashina a cikin jama'a. Masu raro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tare da rabi agogon Najeriya, niger kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Safina ta sada Sodangi. Ita taya ni gabatar da shirin da Jule Leathers Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni da injiniyan mu na Kale. Ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku nisa ku dakaci shirin yau da gobe.